Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Laraban nan ce gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya shaida ma duniya a wani taron manema labarai cewa da amincewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a yi kwaskwarima da gyaran huska ga takardun kuɗin naira kuma za a fara amfani da su daga ranar goma sha biyar ga watan Disamba mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Daga cikin dalilan sauya wasalin nairar gwamnan babban bankin ya ce akwai rage yawan kuɗaɗen da ke yawo a hannun jama'a a wadata bankuna. akwai batun magance hauhawar farashin kayan matsaruhi da karya tattalin arzikin ‘yan ta'adda da masu satar mutane domin karɓar kuɗin hansa Akwai toshe kawar shige da hicin kuɗaɗen haram da kuma raba takardar naira da zama ‘yar duƙununu kamar yadda ake gani yanzu. Mun tattauna da masana da kuma masu ruwa da tsaki cikin harkar kasuwanci da hada-hadar canji don mu ji alhanu da illoli da kuma yadda wannan mataki zai shahi hada-hada da harkar kuɗi a Najeriya. Tun da yau Juma'a za ku ji ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a Juma'a. Na hora ne da tattaunawa da ƙwararren masanin tattalin arziki, mu ji ko matakin da babban bankin ya ɗauka ya dace ko kuma ya saba. Uh, ah, Sunan Ibrahim Muhammad Adam, shugaban sashen koyar da tattalin arziki sun yi tanadi da kuma inganta rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da ke dutse jigawa a hakikanin gaskiya wannan mataki da babban bankin najeriya ya ɗauka ya canja ma kuɗaɗe fasali mataki ne wanda gwamnati tana ganin cewa zai kawo wasu abubuwa da dama dangane da yawan da suke zagayawa waɗanda jabu ne za a kawo sauki za a cire waɗannan waɗannan jabun kudin da suke zagayawa a ƙasa sun bar ƙasar gaba ɗaya domin duk wani kuɗi jabu ba zai samu shiga ba na biyu kuma kuɗaɗe da suka shiga hannun waɗannan da ake kira masu bandits dinnan da kuma masu kidnapping akwai kuɗaɗe da yawa da suke a hannunsu wanda yake za a kira illegal money wanda yake hannunsu wanda idan aka yi haka kafa ce wadda za ta taimaka sannan kuma a zahirin shine akasarin kuɗaɗen za ku su sun tsufa sun yi daga-daga saboda haka wannan dama ce wadda za a sabunta wannan naira din kuma yawan kuɗin da yake da su tunturin da kuɗin da yake da shi a hannun mutane shi ma yana ƙara taimaka wajen hawan farashi ya zama cewa abubuwa ko mutsadan su ana saya to wannan yana cikin hanyar da babban banki za ta iya ƙayyade yawan kuɗaɗen da suke zagayawa tsakanin al'umma so waɗannan mataki ne mai wanda ana ganin cewa kullum ya ta biya kuɗin sabulu kamar yadda na zayyana a yana da amfani ta wani bangare ta wani bangare kuma yana da nasa illolin na farko dai kamar da mutanenmu wanda suke karkara da lunguna akasari ma ba su da akawun na banki wanda suke kudadensu da aka samu cewa su sun fi rike kudinsu a hannunsu to yanzu dole sai sun bi hanyoyi ta ga sun rabu da wannan kudaden to wannan da na rabuwa da wannan kudaden nasu ta haka zai jawo dole su duba wasu dabaru za su bi ɗaya daga dabarun shine wannan kudin nasu yi kokari su ga sun mai da shi ya zama kadara so an aka duba wannan illa ce babba wanda yake mutane da eh, musamman masu kuɗaɗen mu eh, karkara su so da kuɗaɗen nan sai kayayyaki kayayyaki an sai su sun yi karanci za a samu eh, tsadar abinci za a samu tsadar abin amfanuwa yau da kullum wanda ke zai kawo haihawan kayan masarufi bayan tsadar abinci da ake da shi yanzu kuma zai zo a ƙara a saya a ɓoye shi kuma ya zo kara yin tsada so wannan yana illa ta farko ke mm. ta biyu kuma wannan eh, eh, da aka ce yanzu za a canja waɗannan kuɗaɗen a cikin 'yan watanni kafin a ankara haka za a samu ɓata gari su shigo suna karɓar kuɗin nan domin suna exploiting ɗin mutane suna karɓar kuɗin nan suna ƙara wani abu a kai kamar abubuwan da ya faru a wancan lokaci da shi kansa wannan shugaban ƙasar ne a 1983 kenan to kaga wancan ma an samu matsaloli waɗanda yake aka same su sun adabi mutane wannan ma za a iya samu kuma gaskiyar magana hajiya shine canjin fasali da za a canja kuɗi idan aka duba kuɗin da dukiyar da gwamnati za ta kashe Sababa a kan ta ƙara printing ko kuma ta ƙara yin wannan sababbin kuɗaɗen kuɗi ne masu nauyi masu yawa waɗanda yake mai hankali ba yanayin kasar mu zai sa wasu su zama za su kara ta kudin kasa domin eh, abin da za a yi a miliyan ɗari sai a ninka shi ya zama biliyan kuma kuna ɗaya da wanda yake maimakon a ce za a yi wannan sabanta kudin za a iya bi da su ta wata hanya domin a ga an cewa an wadatar wa talakawa a eh, kayan more rayuwa. Sannan na tuntuɓi mawallahin jaridar kasuwanci ta Point, Mustapha Adamu, wanda shi kuma damuwar shi ita ce maƙudan kuɗaɗen da za a kashe wajen yi ma naira gyaran huska da kwaskwarima. Shi ne ta. cewa za a kashe maƙudan kuɗaɗe wurin sake fasalin naira a wannan karan. Saboda a gaskiya biliyoyin naira da za a kashe wurin yin wannan aikin ya kamata a ci an yi wani abin da su. Kamar yadda wasu ƙungiyoyi suke ɗan fara suka a kan abin. Suna magana cewa yanzu wannan zai sa ita kanta naira ma darajar ta zai ƙara karyewa. to shi ne ma dai gaskiya damuwa ta ni sai nake ganin a bar kuɗin a haka zai fi saboda ita kanta gwamnati tana magana ba kuɗi ba kuɗi ko kasafin kuɗi ba da aka yi sai an ciyo bashin naira wajen tiriliyan goma a cika giɓin yin shi wannan kasafi domin aiwatar da shi to kuma ana cikin wannan halin kuma a ce za a kuma batar da wasu kuɗaɗe gurin wa kuɗin ƙasarmu launi da yanayi da fasali kenan kana ganin wannan aikin canza fasalin kuɗin naira zai ci maƙudan kuɗi kuma me ya hujjarka eh gaskiya zai ci saboda aka kalli kamar na shekara dubu biyu da sha shida an ci filiyoyi wannan shi ma kin ga ba ma fasalin aka canza ba a wasu gyare-gyare ne na harkar gurin bunƙasa ta amma an kashe biliyan ɗaya har da ɗigo hudu da wani abu to yanzu kuma kin ga wannan fa canza fasalin za a yi kuma yanzu komai na ƙasar nan ya tashi to gaskiya za a kashe biliyoyi biliyoyin kuɗi gurin yin wannan aikin wanda dai adadin su dai sai bayan an gama shi babban bankin Najeriya zai fitar da bayanai ya faɗa abin da adadin da aka kashe. To kahin ku ji ta bakin ɗan kasuwa da mai sana'ar canjin kuɗi, Ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan matakin na Babban Bankin Najeriya CBN. A nawa tunanin wannan ƙudiri na canza naira zuwa wani sabon samfari abu ne mai kyau. Amma a gaskiya ina ganin da so samu ne shi Babban Bankin Najeriya ya yi wannan abin tun ba yanzu ba. Ko kuma a bari sai bayan zaɓukan 2023 a lokacin da ƙasa ta sami daidaituwa saboda kowa ya sani duk lokacin da aka ce zaɓe ya tunkaro ƙasa akwai abubuwa da dama da suke al'ummar ƙasa suke fuskanta musamman ma yanzu da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na hauhawar farashin kayayyaki da kuma tsadar dala zaɓe yana tunkarowa to 'yan siyasa fa za su yi kokari wajen su nemo daloli su ajiye wannan kuma zai ƙara harba farashin dala zai ƙara karya darajar naira ni ina ganin game da sauya fasalin kudade a gani na ba yanzu ne dace a ce an canza fasalin kudi ba gani yadda mutane ke cikin kunci da talauci da rashi da matsi na rayuwa bai dace a ce an kauda ido a kan wannan kuma an fara yin abun da ba shi ne ba matsalar ma ƙasar nan ta ce talaka yana neman ya zai yi da cikinsa in ma ana yi don gudun sata kuɗi ne ko don wani abu kamar an kori kare a gindin ya ce wayan haci Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiatrust ko a twitter.com aminiatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3. da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Badegi Radio a Mini jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Nan gaba kaɗan za ku ji ko sauya fasalin takardun kuɗin Naira zai shahi 'yan kasuwa da 'yan canji ko kuma a'a. Amma kahin nan, ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da labaran da ke kunshi a cikin jaridar mai hita yau Juma'a. Babban labarin mu na wannan mako mai kanun asusun TSA akan sikelin ya duba alheri da matsalolin da wannan asusu na bai ɗaya ke da shi. Labari na biyu kuma shine dalilan da suke sa mata shiga cikin miyagun ayyuka. akwai kuma na asibitin bela da ke kano mai shekaru da shida likita ɗaya ke aiki a cikinsa a yanzu akwai labarin batun canja takardun naira ɗari biyu da ɗari biyar da dubu ɗaya a bana sai kuma wanda ya karya hannun jaririnsa ɗan wata biyu da duka saboda ya dame shi da kuka ya hana shi barci akwai kuma tarihin wanda ya sayi bankin polaris idan muka leƙa ƙasashen waje kuma akwai labari mai kanun rishi sunak ba indiyan da zai mulki birtaniya da ƙalubalen da ke gabansa sai kuma rasuwar mutumin da ake jin ya fi kowa kazanta a duniya 'yan watanni ba an yi masa wanka idan maka koma al'ajabi kuma akwai baturan da ya koma baki bayan shan wani magani a bangaren wasanni kuma mun yi nazarin 'yan kwallo ashirin ne da suka buga wasa ɗari ko fiye a gasar zakarun turai an gaida salihu makera editan jaridar aminiya to kun dai ji labaran da ke cikin jaridar ta aminiya mai hita yau juma'a kar ku sake a baku labari. Yanzu kuma bari mu ji ko sauya fasalin takardun kuɗin Naira zai yi wani mummunan tasiri ga kasuwanci? Sunana Alhaji Almustapha Abdullahi, Sarkin Hausawa, Madimbi, Abafa Lagos, kusan shekara arba'in da biyar ina kasuwanci. To kasancewar kasuwanci harkar kuɗi, haraka ce inda kuɗi na shiga kuma kuɗi na hita. Ta ƙaƙa kake ganin wannan mataki na babban banki zai iya shahar sana'ar nan taku ta kasuwanci? To wannan abu in Allah ya yarda ba zai sayi sana'a mu ba. Domin yadda abu ya zo haka za a bi A ganin ka wannan mataki yana da wani amfani ga ƙasar Najeriya? in Allah ya so muna ganin Allah zai sa tattalin arzikin mu ya ci gaba domin yanzu gaba ɗaya um, ƙasar nan naira mu ta durkushe ta koma baya in ka saya ya gobe an ƙara maka kuɗi in ka saya gobe kuma jibi za ƙara maka kuɗi to in wannan hanya ta yi zama alheri Allah ya sa mu dace. To su kuma 'yan canji wa shin ko abin zai shahe su? suna na Jibrin Zakar gidan Dalla, ƙaramar hukumar Auyo Jigawa State kuma ɗaya daga cikin jigajigan 'yan canji da suke nan abuja nigeria ai canza naira bai shafe mu ba kuma ba zai shafe mu ba ba canza zala ba ne ba canza pounds ba ne ba canza euro ba ne mu abin da zai shafe mu shine a hana bako shigowa shine zai shafi dan canji wannan ba wani abu ne da ya shafi dan canji ba dan canji in dai bako zai shigo ya fita in dai za a shiga kasashen waje a fita dan canji sana'arsa tana nan kuma ba zai shafe shi ba bari in faɗa miki abin da ya kawo wannan ana so a saci kuɗin gwamnati ne bari ki ji ana kashe makudan kuɗaɗe kafin a yi printing ɗin kuɗi idan kika duba 2018 abin da aka kashe a wajen printing ɗin sababbin kuɗi ma common ba wai a canza su ba sababbin ana kashe almost naira biliyan ɗari da wani abu a 2019 an kashe naira biliyan ɗari biyu da wani abu yanzu kuma gwamnati ta zo karewa kaga yanzu lissafin da zai kawo musu karshen ta a kawo lissafin olubus naira biliyan ɗari uku da wani abu saboda haka ina nuna miki wannan lissafi da gwamnan babban bankin najeriya ya fitar wani salo ne na yadda za su ɗauki kuɗin gwamnati kafin gwamnatin su ta kare saboda haka wata sata ce daban 'yan najeriya ba wannan ne matsalar mu ba wannan kawai ana bitin a dead horse ne problem ɗin da idan ɗan najeriya daban sannan kuma ɗaukowa wata matsala kuma yanzu a ƙara musu a kanta daban cire irin waɗannan makudan kuɗi a buga mana sababbin kuɗi ai gara a ɗauki wannan maƙudan kuɗin a ƙarasa guntun tsaron da ba a ƙarasa ba sannan kuma mu fuskanci ya za a yi talakawan najeriya su samu sassauci su samu rahusa su samu sauƙin tsadar rayuwa saboda haka waɗannan ba wasu abubuwa ne da za su taimaki ɗan najeriya ba ba wasu abubuwa ne waɗanda za su taimaki talakan najeriya ba babu kuma inda za su fidda a'i ga rogo a cikin matsalolin da suka dami ɗan najeriya ɗan najeriya canza kuɗi ka zo ka yi masa wannan printing aikin kana ɓata masa lokaci ne tunda ba wannan ne problem ɗinsa ba kuɗi kuɗi oh. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, sai kuma editan Musagir Kano Sale. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.